Galatiyawa Sura uku Ya ku Galatiyawa, kuna hauka ne, ko wani ya yi muku magani ne, gashi a fili na baya na muku Yesu almasihu wanda ya mutu a kan giciye. Yanzu ina so yi muku tambaya daya tak, Ruhun Allah ya zo muku saboda kun bi ayyukan koyarwar Musa ne, ko kuwa saboda kun gaskanta da maganar da kuka ji ne? Yanzu wani irin wawanci kuke da shi haka Ga shi kun fara da ruhun Allah amma yanzu kuna so ku karasa da ƙoƙarin kanku da halin mutuntaka ashe wahaloli daban-daban da kuka sha sun zama banza kenan haka zai yi kuwa wato Allah wanda ya ba ku ruhunsa yana kuma yin abubuwa masu ban mamaki a cikinku kuna tsammani yana yin haka ne saboda kuna bin ayyukan koyarwar Musa, ko kuwa saboda kun ji maganar almasihu kun kuma gaskanta? Ku dubi rayuwar Ibrahim mana, an rubuta cikin maganar Allah cewa, Saboda Ibrahim ya gaskanta Allah, sai Allah ya lissafta wannan adalci ne a gare shi. To, sai a gane cewa masu ban gaskiya su ne zuriyar Ibrahim. Rubutacciyar maganar Allah ta fada tun da cewa waɗanda ba Yahudawa ba za su iya samun matsayin adalci a gaban Allah ta wurin ban gaskiya, saboda tun dama an sanar wa Ibrahim labari mai dadi cewa, Ta wurinka ne dukan al'ummai za su sami albarka. Saboda haka, masu ban gaskiya za a albarkace su tare da Ibrahim mai ban gaskiya. Gama duk waɗanda suke tsammani Allah zai karbe su don suna bin koyarwar Musa. La'ananu kenan gama rubutacciyar maganar Allah ta ce duk wanda bai aikata dukkan abin da yake a rubuce a littafin koyar Musa ba la'ananne ne shi to a fili yake babu wanda zai iya zama mai adalci a gaban Allah ta wurin bin koyarwar Musa domin an rubuta cewa mai adalci ta wurin ban gaskiya ne zai rayu koyarwar Musa ba daga cikin ban gaskiya take ba, kamar yadda aka rubuta. Wanda ya aikata dukan abin da aka faɗa cikin koyarwar Musa, a gare ta ne zai rayu. La'anar nan ta koyarwar Musa mun kubuta daga gare ta, saboda almasihu ya fanshe mu daga la'anar nan, da yake an mai da shi abin la'ana saboda mu ne, gama an rubuta. duk wanda aka rataya shi a kan gungumin itace la'ananne ne ga Allah. Almasihu ya fanshe mu ne domin albarkar nan da aka yi wa Ibrahim ta zo wa waɗanda ba Yahudawa ba kuma ta wurin almasihu Yesu. Ta haka, mu ma ta wurin ban gaskiya mun iya samun ruhun nan da Allah ya yi alkawari. uwa. bari in ba ku misalin abin da kuka saba da shi idan mutum biyu sun yi yarjejeniya sun kuma sa hannu domin a tabbatar da shi to ba mai sauke shi ba kuma mai ƙara wani abu a kai to allah ya yi yarjejeniya da ibrahim da kuma zuriyarsa ba a rubuta cewa da zuriyoyi ba wanda zai nuna kamar suna da yawa a'a an ce, Zuriyarka mutum ɗaya kenan, wato almasihu, abin da nake nufi shine Allah ya yi yarjejeniya da Ibrahim ya kuma tabbatar da ita. Koyarwar nan ta Musa wadda aka kawo bayan shekara dari hudu da talatin ba za ta iya mai da yarjejeniyar nan da Allah ya yi tun da wofi ba, gama da a ce gadon alkawarin nan ta Allah. ana samuwa ta wurin bin koyarwa ne, ashe, da ba za a samu ta wurin alkawari ba, Ibrahim kuwa ta wurin alkawari ne Allah ya bashi albarka. To, in haka ne, don me aka kawo koyarwar Musa? An yi ƙari da koyarwar ne domin a nuna mana zunubanmu a fili, an kawo ta da nufi cewa za a yi aiki da ita har ranar da zuriyar nan ta Ibrahim za ta zo, wadda dominsa ne aka yi alkawarin. Gashi kuwa, wannan koyarwa mala'iku ne suka ba da ita ta hannun mutum mai tsayawa tsakanin Allah da mutane, kuma ba a bukatar mai tsayawa tsakani idan al'amari ya shafi mutum ɗaya ne, Allah kuwa ɗaya ne. Ashe, wannan yana nufin koyarwa tana gaba da alkawarin Allah kenan? a'a ko kusa gama da a ce an kawo wata koyarwa wadda za ta sa mu rayu wannan zai nuna za a sami adalcin Allah ta hanyar bin koyarwa kenan maimakon haka an rubuta cikin rubutacciyar maganar Allah cewa dukan duniya tana kalkashin ikon zunubi don me domin alkawarin nan da aka yi bisa ga ban gaskiya ga Yesu almasihu za a ba da shi ga waɗanda suka ba da gaskiya. kafin lokacin ban gaskiya nan ya zo koyarwar nan ta kulle mu kamar 'yan kurkuku sai lokacin da ban gaskiya ta bayana wato aka danka mu a hannun koyarwar musa domin ta kai mu ga almasihu domin ta wurin ban gaskiya ne mu sami zaman marasa laifi a gaban allah yanzu kuwa da yake ban gaskiya ta zo ba mu kasance a karkashin rainon koyarwar musa kuma ba gama ta wurin ban gaskiya ga almasihu Yesu, dukanku kun zama ’ya'yan Allah, an kuma yi muku wankan baftisma wadda ta nuna cewa ku na almasihu ne, saboda haka kun kuma dauki halin almasihu ya zama halinku. Saboda haka, ba bambanci tsakanin Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba, ba kuma bambanci tsakanin da da bawa. ko tsakanin mace da namiji, ai, dukanku ɗaya ne cikin almasihu Yesu, in kuwa kuna almasihu ne, kun zama zuriyar Ibrahim kenan, kuma masu cin gado nan bisa ga alkawarinsa.